juna Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu juna turawa sun ga Afirkanmu a mafarki har suka neme mu a yakini yau suka same mu domin himma da yawan ilmu suka sadu da sababbin ƙaunu sun ketare kogi da sahara yirdu baitin kaci azbara da afirkan mai masu jagora su kawo nazarin duka tsara na firka cikin wannan mara sun bincika sirrin koginmu da abin da ka koya a dazunmu da waɗanda ka binne duwatsunmu can kasu ka gane ma'adanmu haka sun dabbobin mu, sun wona zarin al'adunmu da farare dukkan da suturar mu gami da abincin mu, da kiɗanmu mu da mu, haka wasanni da nishaɗin mu, sun lura kwarai da mu, da muke kankan mutuncin mu. sun darrasa tsarin mulkinmu sun gana irin addinanmu, haka yadda muke yin bautarmu sun lura kwarai da sana'unmu cinikin da muke a tsakaninmu saƙaƙiranmu ranmu da ɗinkinmu jimadarininmu da rininmu da zanenmu hikima na gini na gidajenmu har sun shiga ɗakin kwananmu sun kai cabba da sarakanmu ga tsarorin kwadojinmu suka na zari na shari'unmu hasabin rabuwar addinanmu turawa suka same mu muka ɗau nauyin bakuncinsu muka zayyana ɗakin kwanansu muke cishe su mu shaye su muke gadin su da 'ya'yansu ba ma yarda da a cuce su tafiya kuma kan ya same su sai ai gayyar rakiya don su muke ɗaukar su da kayansu muke ɗara duk mai cutar su komai kwace masu kayansu mu ke sanya su a kan hanya ta zuwa a ƙauye ko alkarya ko maila a ka rubuki da kaya kan sun mana tsawa sai mu tsaya ba mai ikon yayi jayayya haka sun ka shigo mana afirka suka sami kasa mai albarka mai yalwa mai daɗin iska wajen noma garka-garka da mutane kowa na harga, kowa ya san wancan karni da ake ta tijara mai muni ba mai jin daɗi da sukuni dan zalunci haka hairani da yawan yaƙi fanni-fanni, cinikin ba a tsakaninmu shi ne hanyar neman samu muke ke kakka mai junarmu mu buga musu kangi da hannunmu muka samu sayar a tsakaninmu turawa su ma ba shakka suka kutsa kan wannan harka na sayan bayi daga afirka hada su a jere cikin sarga babban